radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na daren yau litinin Muhammad Awal Bauchi yake muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jirin shirye-shiryen da muke dauke da su a halin yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kokun san Afirka a yau da kuma shirin na muryoyin masu saurare da kuma shirin kisoshin rayuwa bugu da ƙari kan shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin mu na karshe wato shirin duniyar mu a yau. to waɗannan da da Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu ta fatan da kuka tare da mutun daga farukan su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu mu fara da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 18 ga watan janairun shekara ta 2020 wanda ya daidai da hudu ga watan jumada sani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan janairun shekara ta 1915 aka kulla wata yarjejeniya tsakanin kasashe uku wato rasha ingila da kuma faransa manufar kulla wannan yarjejeniya dai ita ce yin aiki tare da mayar da jamus da kuma austria manyan abokan gaba bayan kulla wannan yarjejeniya kasashen uku sun fadawa mashigar ruwa wadda ta hada tekun mediterranean da kuma black sea wadda kuma ita ce kadai hanyar ta hada rasha da sauran kawayen nata a yankin masu saurari ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau sheikh ismail rehani ya rasu an haifi sheikh ismail rehani a shekara ta 1921 a garin kurdistan da ke kusa da garin sanadaj a cikin kasar iran bayan kammala karatu ya shiga karantarwa a makarantun sakandare da ke yankin sanandaj sheikh ismail ya kware a harshen farisanci da kuma larabci wani abu mai matuƙar muhimmanci a cikin ayyukan da sheikh ismail ya aiwatar shine ya rubuta dukkanin littattafai na karatu na addini waɗanda ɗaliban makarantu na sakandare na ahlus sunna ke amfani da su a faɗin ƙasar iran Sheikh Ismail ya rasu a birnin Tehran bayan wata rashin lafiya yana da shekaru 68 a duniya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru shida suka gabata a rana irin ta yau abbas Mushfiq kashani shahararren marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi abbas a garin kashan wanda yake tsakiyar ƙasar iran ya kammala karatun firamare da sakandare a garin na kashan bayan kuma ya yi karatu a mataki na digirin farko a jami'ar birnin tehran abbas ya shahara da waƙoƙi da yake rubutawa yana kuma rera su a cikin harshen farisanci na tsawon shekaru da dama waƙoƙinsa dai ya rubuta su ne a ɓangarori daban-daban waɗanda suka shafi rayuwar jama'a ta zamantakewa hakanan kuma sun kasance masu faɗakarwa da ilmantarwa ga jama'a sannan kuma suna da karɓuwa matuƙa a wajen jama'a abbas ya rasu a shekara ta 2015 sakamakon kamuwa da rashin lafiya wadda ta shafi ciwon zuciya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Tahir Amin zai gabatar. Ga labaran duniya da farko ga kanansu. su. iran an yi wa wasu ƙarin 'yan sa kai uku alluran gwajin rigakafin cutar corona ƙera cikin gida majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwarta da yadda kamfanonin samar da allurar rigakafin corona suke rarraba ta a duniya a ƙasar sudan kuma masu zanga-zanga sun ƙona tutar isra'ila saboda ƙin jininta yanzu kuma ga cikakkun labaran an yi wa karin 'yan sa-kai guda uku alluran gwajin rigakafin cutar corona ƙirar ƙasar iran a safiyar yau litinin majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto dr hamid husaini shugaban ɗakin bincike na jami'ar koyon aikin likita a nan birnin tehran yana cewa ya zuwa yanzu an yi wa mutane goma sha bakwai 'yan sa-kai alluran gwajin rigakafin cutar ta corona na ƙasar iran mai suna coviran barakat kuma a cikin wannan makon da muke ciki za a yi wa wasu ƙarin mutane hudu alluran gwajin Husaini ya ƙara da cewa halin da mutane goma sha bakwai wanda aka yi wa alluran gwajin a ƙarshen shekarar da ta gabata yana da kyau kuma ba wata matsala da suke fuskanta bayan alluran gwajin. An fara marhala ta farko na gwajin allurar rigakafin cutar corona mai suna Coviran Barakat ne a ranar 29 ga watan disamban da ya gabata kuma za a yi wa jimillar mutane hamsin da shida alluran gwajin a cikin kwanaki 56 babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana rashin amincewarsa da yadda kamfanonin samar da allurar rigakafin cutar corona a duniya suke rarraba ta majiyar muna jihar musulunci ta iran ta nukalto babban sakatar majalisar dinkin duniya yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma kara da cewa kamfanonin sun himmatu da manya-manyan kasashen duniya masu arziki a yayin da suka manta da kananan ƙasashe a duniya babban sakataren ya buƙaci wa'annan kamfanoni su yi adalci a rabon allurar rigakafin tsakanin kasashen duniya ba tare da nuna wariya ba ya kuma kara da cewa a daidai lokacin da wasu kasashen da ba sa da karfi ba su sami allurar ba wasu kasashe masu arziki suna sayan fiye da bukatar su majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar lafiya ta duniya dai wato who duk sun nuna damuwarsu da yadda ake rabon allurar rigakafin na cutar corona sun kuma kara da cewa rashin rarraba shi cikin adalci ba zai amfani duniya ba don wanzuwar cutar a wata ƙasa a duniya zai sake yada ta ne kawai masu zanga-zanga a birnin khartoum babban birnin kasar sudan sun kona tutar haramci kasar isra'ila a gaban majalisar dokokin kasar a jiya lahadi tare da nuna rashin amincewarsu da samar da hulɗar jakadanci da haramtacciyar kasar tashar talabijin ta almayadin wacce take watsa shirye-shiryenta da harshen larabci daga kasar lebanon ta bayyana cewa masu zanga-zangar wanda suka bayyana kansu a matsayin waɗanda suke wakiltar mutanen ƙasar sudan don nuna turjiya dangane da hulɗa da harfi ƙasar isra'ila sun je gaban ofishin firaministan ƙasar wato abdallah hamduk inda suke ɗauke da rubuce-rubuce masu cewa ba ma son hulɗa da isra'ila ba ma son mika kai ga amurka da sauransu a ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ce amurka ta tursasawa gwamnatin ƙasar sudan samar da hulɗa jaka ta'addanci da haramci kasar isra'ila kafin ta cire sunan kasar daga cikin jerin kasashe masu goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh daga nan birnin tehran Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta ci gaba da riƙe matsayinta a gasar Premier League bayan da aka tashi ba wanda ya ci wani a wasanta da Liverpool a jiya Ladi 17 ga watan Janairu. halin yanzu dai Manchester United tana gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da maki uku. a halin yanzu dai ƙungiyar Liverpool ce ta uku bayan da ta kasa cin ƙwallo a cikin wasanni uku da ta yi a baya sannan manchester united ita ce a gaba bayan da aka kasa cinta a wasanni goma sha biyu da ta yi a baya kun fara wasannin gasar na premier league Minista harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa kai ka wanda jiragen yakin amurka samfurin b-52 suke yi a kan tekun farisa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ba zai hana a iran murkushe sojojin amurka idan sun kuskura suka fada a kasar da yaƙi ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto zarif yana cewa sojojin kasar iran da dakarun kare juyin hali musulunci wato irgc a takaice na kasar iran sun nuna karfin sojojin kasar a cikin an kwanaki goma da suka gabata don tabbatarwa makiya cewa kasar iran ba kan wallasa ba ce har ila yau babban hafsan hafsoshin sojojin kasar iran janar muhammad bakari ya bayyana cewa shawagin da jiragen yakin amurka samfurin b-52 suka yi ta yi a yankin gabas ta tsakiya a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wata takala ce daga gwamnatin shugaba trump wacce wa'adinta take karewa janar bakiri ya kara da cewa sojojin kasar iran za su ci gaba da atisayin nuna kwarewa da kuma shirin kare kasar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa masu sauraro karshen labaran duniya kenan kuma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan radio hausa biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura da suka faru ko kuma ma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka kuma suke daukan hankula inda muke yin tattaunawa kai da kuma sharhi da gane da waɗannan batutuwa Eh, da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to ko shaka babu gasar kwallon kafa na cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasa da ke buga kwallo a cikin gida wato can da ake a halin yanzu ake bugawa a ƙasar kamaru na daga cikin lamuran da suke ɗaukan hankula a nahiyar ta afirka wargila da ma duniya baki ɗaya musamman dai a fagen wasanni don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan batu saboda muhimmancin da yake da shi da kuma irin yanayin yanda duniya suka zuba ido a kai musamman duniya bangaren wasanni suka zuba ido don ganin wayannan da ake toyawa a nahiyar mu ta afirka din bisa la'akari da irin kwarewar da yan afirka din suke da shi a wannan fage don kan kansa za yi dubi a shirin namu na yau don haka sai a gyara zama don sauraron yadda shirin zai kasance. to masu saurari barkamu da sake saduwa kamar yadda muka faɗi a farkon shirin a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai aka buɗe gasar nan na ƙwallon kafa na cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasa da suke buga ƙwallo a cikin gida wato ba waɗanda suke wasa a ƙasashen turai ba a 'yan cikin gida waɗanda suke buga wasa a lig lig na nahiyar tamu ta afirka wato wanda a halin yanzu ake bugawa a ƙasar kamaru inda kamarun mai masaukin baki ta fara karawa da ƙasar zimbabwe a matsayin wato buɗe taro ɗin inda daga karshe dai kamaru ta sami nasara da ci daya da nema akan kasar ta zimbabwe to ita dai wannan gasar ana gudanar da ita ne a duk shekaru biyu kuma manufar gasar da ita ce zakulo 'yan wasa da suke buga wasa a cikin gida na kasashen afirka daban-daban wato league league da ake buga a kasashen afirka daban-daban bisa la'akari da yadda 'yan wasa da suke bugawa a nahiyar turai da kuma kasashe na duniya suka mamaye daya gasar da dama aka san ana bugawa shekara aru-aru a nahiyar ta afirka wato gasar nan na african cup of nation to bisa la'akari da cewa mafi yawa waɗanda suke buga wasanni din suna zuwa ne daga kasashen turai waɗanda suke buga wasanni a league league na turai daban-daban da dama ana barin 'yan cikin gida din a gefe guda da haka hukumar ta kaf ta wato hukumar kwallon kafa ta afirka kenan ta yi tunanin cewa bata kirkiro wata gasa din wacce za ta da dama ga su kuma yan cikin gida banda waɗanda suke wajen yan cikin gida kawai su ma so su baje nasu kolin su ma a ga irin na taso kwarewa din to wani irin tasiri ne wannan gasa din take da shi ga nahiyar tamu ta afirka shin kwalliya ta biya kudin sabulu kuwa na kikiro ita kanta wannan gasa din wani irin tasiri cutar nan ta corona ta yi ga gasar ganin cewa a halin yanzu dai a daidai lokacin da ke gudanar da gasa ana cikin wannan yanayi na cutar nan ta annobar ta corona wani irin tasiri ta yi sannan kuma wani abin daya daga cikin abin da ya ja hankula shine cewa daya daga cikin manyan kasashen da suka yi tasiri ko kuma suke tasiri a fagen wasanni a nahiyar mu ta Afirka wato kasar Najeriya ba ta cikin wannan gasa shin ya ake ganin irin yadda tasirin rashin ta a cikin gasa din zai kasance da ma dai wasu tambayoyi na daban inda a cikin shirin zamu yi kokarin amsa waɗannan tambayoyi da ma wasu daban kamar yadda ana bayyana tare da bakonmu a wannan mako din wato malam Umar Yunus wani kwararre kana kuma mai bin lamuran da suka shafi wasanni daga birnin Jos a nigeria. ato malam Yunus barka mu da warhaka kamar yadda na bayyana a farkon shirin cewa a ranar Asabar din da ta gabata ne dai aka fara gudanar da gasannin wasanni na cin cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasa da suke bugawa a cikin gida kasar kamaru a ganin ka a bisa la'akari da irin yanayin yadda kake bin lamura din wani irin muhimmanci ita kanta wannan gasa da take da shi ga nahiyar tamu ta afirka wato mahimmancin da wannan gasa take da shi ga nahiyar afirka shine tana taimakawa wajen karfafa kwallon kafa afirka musamman kwallon kafa na nuklik na kasashen afirka domin ta wannan gasa da ake gudanarwa bayan kowace shekara biyu an shirya ta ne musamman domin 'yan wasa da suke bugawa a lig na fitar kasashen su su dinga halartar ta idan na ka lura gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen afirka wato african nations cup ana yi ne amma galibin wanda suke halittar wannan gasa yan wasa ne yan afirka yan asalin afirka wanda suke bugawa a turai mawuyaci ne ga an gayyaci 'yan wasa da yake bugawa a gida to shi ne ita hukumar kwallon kafa ta afirka wato kaf ta zauna ta yi nazari ta ga cewa su ma 'yan wasan da suke bugawa a gida akwai bukatar a samar musu da wata gasa wacce za su dinga zuwa su baje kolin su domin hakan ma zai sa su kara samun ci gaba sannan kuma haka wani ma'auni ne na yaya kwazon lik na kasa yake idan ana misali lik ku suna iya samar da 'yan wasa waɗanda suke iya bugawa a wannan gasa domin gasar ba kai tsaye ake biyan ta ba ana buga wasannin cancanta to idan za ku zakulo players daga league naku sannan su yi su nuna kwazo to hakan yana nuna cewa fa din naku yana ci gaba. a to eh, malam umar kamar yadda ka bayyana cewa manufar wannan gasa dai ita ce don a zakulo yan wasa na cikin gida waɗanda suke buga wasa a cikin gida kasashe daban-daban na nahiyar mu ta afirka ah, shin ya zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin ko ba komi a 'yan wasan da suke bugawa a duk a kasashen afirka sun nuna cewa su ma za su iya domin sakamakon irin wannan gasa da ake bugawa ake samun 'yan kwallo daya biyu uku su shiga ainihin cikin babbar tawagar kwallon kafa ta kasar ta shiga su kane kane saboda sun nuna kwazo a irin wannan gasa kuma dole ne a tafi da su na biyu kuma dama a irin wannan gasanni akan samu scout da agent wato nan dillalai yan kwallon kafa masu sai da su da kuma wakilansu sukan zo su baza komarsu saboda su ga dan kwallon da suka suke bukata su ɗauka su tafi da shi can kasashen su na turai domin a sai da shi da tsada kaga idan aka samu dan afirka da aka samu ya tafi turai daga kwallo shi gaba ne ga nahiyar afirka ta fuska tattalin arziki ta fuskar kwallon kafar domin zai je nemo wato ya samo wasu dabaru ya goge fiye da yadda yake a nan gida afirka a to a halin yanzu dai ana gudanar da wannan gasa ne a daidai lokacin da ake fama da cutar nan ta corona wanda kuma ta yi cutar da kasashe daban-daban da ma nahiyar gaba kida shin wani tasiri kake ganin hakan zai yi ga wannan gasa din tasirin da cutar corona za ta yi a wannan wasa kamar da take tasiri ne a sauran wasanni na duniya domin gaskiya 'yan kallo ba su cika halitta irin wannan gasannin ba yanzu saboda ana so a takaita yaduwar cutar duk da dai wannan gasa an ba da izinin cewa kashi ashirin da biyar na asalin adadin mutanen da filin wasa ke ɗauka za su iya shiga wato ana misali yanzu kamar filin wasa na tunawa da marigayi ahmadu ahide da aka buga wasan farko tsakanin kamaru da zimbabwe a yana ɗaukar mutum dubu arba'in ne amma mutum dubu goma sha biyu wato kashi ashirin da biyar su ne suka shiga suka ba da tazara wajen zaman sosai sosai amma kuma ita hukumar kwallon kama ta afirka ta ce za ta fara da kashi ashirin da biyar din ne in tafiya zai tafiya za a haura ya zama kashi hamsin wato dai a ɗan kara tsinci ta zarar saboda a samu karin mutane da suke kallon wasan don ita kwallon kafa musamman idan babu mai ziga dan kwallon ya kara musu shauki to gaskiya ba ta cika tana zama kamar lami ne ba a jin daɗin ta sosai su kansu 'yan wasan ba sa jin daɗin ta kamar yadda idan akwai 'yan kallo a ciki sakamakon haka za a iya cewa cutar corona ta kawo tsaiko. Tun da muna kan akan batun dai cutar corona din dai. A ita dai wannan cuta ta corona ta yi illa ga bangarori daban-daban na rayuwar al'ummomin duniya take kuwa hada nahiyar mu ta Afirka din. A shin wani irin tasiri da kuma irin cutarwa kake ganin cewa wannan cuta din ta yi ga kwallon kafa a nahiyar tamu ta Afirka? Babban abin da eh, ta yi wa kasashen eh, Afirka shine yanzu 'yan wasan Afirka ba su cika ta can nahiyar turai inda nan ne ainihin kasuwar kwallon kafar duniya take ba su cika fita domin nemo wa kansu kuma ba saboda ta ta zirga-zirga da aka yi na duniya na tsawon lokaci wasu kuma ɗin da suke zan afirka wanda suke sayar da 'yan wasansu ga kasashen turai sun fuskanci matsaloli makamancin wannan ganin cewa babu kasuwannin da za su je su baje yan wasan nasu saboda matakan da ake ɗauka a kasashen turan da sauransu sannan kuma shi e wajen buga kwallon a karan kanta akwai lig da dama da aka dakatar da su aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a bugawa to kaga ko idan ya zama cewa ba a buga lig a ƙasa to akwai matsala domin za a ɗauki lokaci mai tsawo idan aka dawo kafin 'yan wasan su farfaɗo su dawo da su da su saboda haka yanzu dai a takaice ƙasashen afirka ana buga bol ana kuma iya kokarin a ga cewa an farfaɗo amma gaskiya za a ga lokaci ba a farfaɗo kamar yadda aka saba ba. a to daga karshe kamar yadda na bayyana tun farko malam ko shaka babu najeriya na ɗaya ne daga cikin kasashen da suke kan gaba da kuma yin tasiri a fagen ƙwallon kafa a nahiyar mu ta afirka a to amma a wannan shekara sai gashi dai najeriya din bata cikin wannan gasan da ake gudanarwa a halin yanzu a shin wani irin tasiri kake ganin hakan zai yi ga ita kanta wannan gasan da ake gudanarwa a halin yanzu sannan kuma wasu dalili ne kake ganin suka hana najeriya halartar wannan gasa rashin zuwan najeriya ba na tunanin akwai wani tasiri da zai yi ga gasar domin gasa tana gudana yadda aka tsara ta yau idan najeriya na ciki falilan hangu za ta kokari ta kara mutuncinta idan kuma ba ta ciki damar ba ta da karfin da za ta kai ne domin iya rofin da kai ne gaskiya ina ganin dalilin da ya sa najeriya ba ta samu cancanta shiga wannan gasa ba saboda gaskiya ba ta shirya ba ban sani ba ko hukumar kwallon kafa ta najeriya ba su ba gasar muhimmanci ba ne ba haka ba kuma to ina ganin yan wasan ne ba su shirya su je irin wannan gasa domin su nuna kansu ba ko hakan na nuna cewa sannan hankali rikin najeriya tasirin da yake da shi a baya yanzu sauran kasashen da za a yi musu nisa suka suka najeriya ta musu nisa a hankali suna kamo najeriya har suna so ma su kamo tsallake ta Malam Umar Yunus wani kwararre kana kuma mai bin lamura da suka shafi wasanni a Najeriya daga birnin Jos a Hiram. To masu saurare Allah ya ba mai rabo sa'a. Da kuma ka kashe abin da za mu gabatar muku guda ta musamman kashe Malam Umar Yunus da ya taimaka ya amsa mana tambayoyin mu. Da kuma muke fatan za mu ban kwana da ku sai kuma da na Allah a saduwa ta gaba. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yanzu sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa Bismillahi Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stani Rastan na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla ma sauraro kissar mu ta yau ita ce wa fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya auku a ranar litinin 28 ga watan safar shekara ta 11 bayan hijira wa fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dai. shine bakin ciki wanda musulmi ba za su taba manta da shi ba don girmansa musamman kuma ganin cewa bayan wafatinsa baraka ta kuno kai tsakanin musulmi kan wanda zai gaje shi duk da cewa ya bayyana masu filla-filla yadda lamarin zai kasance a bayansa banda hudubar gadir manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu wurare da dama ya bayyana wa sahabbansa kan cewa zai bar masu abubuwa guda biyu wanda idan suka yi riko da su to ba za su taba bata ba a wani hadisin wanda ya zo cikin musnad ahmad ya bayyana cewa idan shugabanni goma sha biyu daga cikin iyalan gidansa su ne suke jagoranci al'ummarsa a bayansa to musulunci ba zai taba yin ƙasa ba wato babu wani ƙarfi da zai zo ya fi ƙarfin musulmi akwai abubuwa da dama da suka faru jin kaɗan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda za mu yi magana dangane da su a shirye-shirye shirye-shiryenmu na gaba. Da farko bayan da rashin lafiya ta ƙarshe ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa zai rasu ya yi wasu dabarbaru don ganin iko ya koma hannun Ali dan Abi Talib salam bayansa ba tare da wata matsala ba. Daga cikin wa'annan dabarbaru dai ya ta da rundunar yaƙi wacce ya ɗora Usama bin Zaid ɗan shekara goma sha bakwai a duniya a matsayin shugaban rundunar. sannan ya umarce shi da ya je inda aka kashe mahaifinsa wato zaidu bin harisa ya yi yaƙi da kiristocin romawa da suka taru a can wani abin lura a cikin wannan rundunar shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar wani sahabi daga cikin manya-manyan sahabansa ba daga cikin ansarawa ko kuma muhajirun wanda kuma suka hada da halifa abubakar da halifa umar da kuma halifa usman face ya sanya su cikin rundunar karkashin jagorancin yaro dan shekara goma sha bakwai manufarsa a wannan rundunar dai ita ce tabbatar da cewa bayan rasuwansa babu wani wanda zai kawo cikas a aikin mai da iko ga ali dan abi talib salam a cikin madina ya kira usama bin zaid ya ɗaura masa tuta da hannunsa mai albarka sannan ya ce masa ya gaggauta ya fice daga madina tare da rundunar tasa amma wasu daga cikin sabansa da aka sanya cikin rundunar tasa sun ƙi fita ko kuma sun jinkirta tafiyarsa duk tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci Usama ya fita da gaggawa wasu daga cikin su sun fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rasu kafin su dawo don haka suka hana rundunar fita har zuwa rasuwarsa da farko mun maganar hadisin musibar ranar alhamis wanda ibnu abbas in yana ruwaito wannan hadisin sai ya yi kuka sosai sai ya ruwaito shi don a ran nan ya ce wa wa'anda suke cikin ɗakin da yake jinya ku kawo mani abin rubutu in rubuta muku wani abu wanda idan ku riƙe shi ba za ku taɓa ɓata ba har abada sai suka yi ta saɓani a tsakaninsu a gabansa wasu suka ce a kawo masa wasu kuma suka ce a'a wasu kuma suka ce yana magana ba yadda ya dace ba saboda rashin lafiya amma da ya ga haka sai ya ce masu su fita daga cikin ɗakin sai kowa ya fita ba tare da sun ce bai san abin da yake faɗa ba hadisai wanda suka yi magana a kan wannan batun a cike suke cikin littattafan malaman ahlus sunna wanda yake so ya nemi ƙarin bayani ya karanta wannan littattafai ko kuma ya tambayi malaman addini masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu tashi daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madala bayan shirin kisoshin rayuwa yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na dokokin zamantakewa dokokin zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أتكين وانا شيري نامو نا دوكو كين زمن تكيوا idan masu haro ba su manta ba a cikin wannan shiri muna ƙoƙari ne mu bujiro da wasu abubuwa da suka shafi dokoki waɗanda ke tafiya a cikin ƙasar najeriya musamman mun yi ƙoƙari mun faro da wata shimfiɗa dangane da al'amuran da suka shafi dokoki a cikin tarihi hatta kafin zuwan 'yan mulkin mallaka to a dunkule dai za mu iya cewa sanin maɓuɓɓugar doka yana da tasiri domin mutum ya tabbatar wa kansa cewa waɗannan dokoki da ya kamata ya bi ya kuma yi aiki da su domin tsara zamantakewarsa da jama'a menene su ta ina aka samo su da kuma tushensu waɗannan dokoki to kamar yadda muka faro a bisa tarihi ne wanda muka yi bayani a wancan shiri namu a dunkule cewa hatta kafin zuwan 'yan mulkin mallaka akwai dokoki waɗanda suke tafiya a ƙasar najeriya ko da kuwa ma a wancan lokaci ma ba a kai ga haɗe wato za ka cewa a kudanci da kuma arewacin najeriya an mai da ita ƙasa wacce ake kira najeriya ba wanda a wancan lokaci mun yi bayani abin ya faru ne shekara ta goma 1914 a wannan ne aka samu wannan abu da ake ce masa amalgamation aka tabbatar aka samu ƙasa mai suna najeriya to tun kafin wannan lokacin arewaci ma suna da dokoki waɗanda mafi yawa sun shafi al'amura na addinin musulunci sannan su kansu can kudanci suna da nasu waɗanda sun fi tabbatuwa ne akan al'amura na al'adunsu da suka taso a kai suka mai da su kamar doka suke bin su to amma yanzu abin da muke so mu yi ishara a kai a dunkule shine dokokin da yanzu suke tafiya a ƙasar najeriya hatta ka ɗauka bayan najeriya ta zama najeriya bayan an zo ma an samu 'yancin kai a 1960 wato 1960 aka sami ɗaya ga wata oktoba aka sami 'yanci har zuwa wannan rana yau da muke ciki to ita kanta ƙasa ta najeriya a yau za mu iya duba mu ga da waɗannan dokoki ta dogara ko kuma maɓuɓɓugar dokokin ƙasar daga ina suka taso aka kuma kasance su ake amfani da su har zuwa yanzu to mafi yawa malamai masana al'amura na doka a najeriya sukan nuna cewa waɗansu maɓuɓɓuga na dokokin najeriya guda biyar ne amma waɗansu suka mai da su guda shida waɗansu ma sukan ƙara kan haka amma a dunkule za mu iya cewa maɓuɓɓugar dokoki a najeriya akwai maɓuɓɓuga da za ka iya cewa suna tasowa daga abin da ake ce masa customary law customary laws din wannan law din nan wasu dokoki ne waɗanda suka taso bisa ta'adu da al'adu da aka riga aka saba da su a cikin ƙabilu daban-daban na wannan ƙasa na najeriya waɗanda su a gurinsu sun ɗauke su a matsayin wasu abubuwa ne na doka da suka sanya wa kowace kabila take da shi wanda yake tsara mata al'amuranta na rayuwa yake tsara mata al'amura na zamantakewa to shi ma yana daga cikin abin da ƙasar najeriya ta yadda da shi a matsayin doka ko kuma maɓuɓɓuga ta doka sannan akwai islamic law wanda ita ma islamic law ɗin nan za mu yi cewa kamar inda na yi ishara kan cewa arewacin najeriya tun tuntuni ka ɗauka bayan jihadin dan fodiyo musamman ya zama arewacin najeriya waɗannan dokoki na musulunci su ma sun zama tushe na dokoki na ƙasar najeriya kuma a yanzu haka hatta tsarin kundin mulki na najeriya ya yarda da cewa islamic law ko kuma wata abu da za ka iya cewa shari'a ko kuma wato dokoki na musulunci suna daga cikin tushe na dokokin ƙasa a najeriya duk da cewa waɗansu malaman ko masana sanin dokoki sai su ɗauki al'amuran da ya shafi customer law din nan sai su ah, wato kamar dokokin musulunci sai su sashi a ƙarƙashin customer law din nan amma hakikatan ba haka ba ne inda ita customary law wani abubuwa ne na al'adu da ta'adu da wasu al'ummomi suka ginu a kai amma islamic law bayan da ka dauke ta a matsayin customary law matsayin kanta take ita ma wato za ka iya cewa dokoki na islamic law na musulunci zaman kansu suke a matsayin doka mustaƙilla wato wacce take dogaro da kanta sai kuma dokoki waɗanda aka ɗauko su daga ingila to waɗannan dokoki da aka ɗauko daga ingila su ma sun kasance da wani ɓuɓɓuga maɓuɓɓuga ce na ainihin dokoki a najeriya sai kuma waɗansu dokoki waɗanda za ka iya cewa a cikin ƙasar ake samar da su musamman waɗansu waɗanda za ka ce wakilai da ke suke kafa dokoki a majalisa su ma waɗannan za ka iya ɗaukansu a matsayin cewa dokoki ne ko kuma maɓuɓɓuga ce na doka waɗannan su ma suna nan sannan akwai abin da za ka iya cewa judicial presidents waɗannan waɗansu abubuwa na hukunce-hukunce da kotuna alkalai suka yanke wasu wato za ka iya cewa hukunce-hukunce to wannan hanyar da suka bi suka tabbatar da wasu hukunci a cikin kotunan su wannan alkali wanda ya zo daga baya shi ma yana son in abu ya yi kwatankwacin abin da waɗancan suka kasance sun yanke doka a kai to zai iya amfani da wannan wato hukuncin da suka yanke ya yi amfani da shi sai ya kasance shi ma ya yanke wani hukunci idan abin da zai yanke din ya yi daidai da irin abin da waɗancan suka yanke shi ma ya kasance wani maɓuɓɓuga ko kuma wasu tushe na dokoki a ƙasar najeriya wasu sukan ƙara da law reports cewa shi ma wani abu da ake kawowa na report din wasu abubuwa na doka ko kuma wasu hukunce-hukunce shi ma sukan da sa shi amma dai ba shi da wani karfi a matsayin mabubbugar doka kamar yadda ya kamata waɗansu ma har sukan ƙara da littattafai da malaman masana dokoki suka rubuta to amma mafi girman al'amari na mabubbugar doka a cikin najeriya shine customary law din da islamic law din da kuma wasu dokoki da aka karbo su daga ingila dokokin da aka karbo daga ingila zaka dauka akwai common law na ingila akwai doctrines of equity din nan common law na ingila yau za ka ga cewa ya zama ruwan dare a najeriya ana amfani da al'amura ga nan tsari na common law din nan shine yake tafi da al'amura da dama equity ma wani doctrine din abubuwa da suke tushe na ka'idoji na equity din da yake tabbatar da wasu abubuwa na adalci in an bi wannan su ma za ka ga sun shiga ciki a karkashin wani abu da za muka ɗauko daga tsarin birtaniya na tafi da dokoki na ingila din nan da wasu dokoki waɗanda suka kasance ana aiwatar da su a ita kanta ingila din tun za ka iya cewa har zuwa ɗaya ga watan janwari na wato 1900 ko kuma 1900 to waɗannan waɗanda suke wasu abubuwa ne ana kiransu statute of general application waɗanda suke ana aiwatar da su a wannan wato ɗaya ga watan janwari ɗin na a janwari na 1900 to shi ma suna ga cikin wasu abubuwa da suke ƙarƙashin wannan dokoki na ingila da yau aka ɗauko su su ma suke ake amfani da su a najeriya ko da yake wasu lokutan akan ga cewa in sun saba wa wasu abubuwa na zamantakewanmu akan samu ana haɗan yin wasu gyare-gyare da dai sauran abubuwan da ba a rasa ba to waɗannan mafi girma su ne abin da zaka iya cewa an dogara da su a matsayin dokoki waɗanda zaka ce maɓuɓɓugar doka a ƙasar najeriya dalilin sa kamar yadda na faɗa don mu san tushen inda ake samo dokokin da muke amfani da su a kotuna ne a cikin al'amura ne na zamantakewanmu a cikin ƙasar najeriya to mafi yawa waɗannan ne malaman da suke masana dokoki suka tabbatar da cewa mabubbuga na dokoki a najeriya to insha allahu abin da muke so mu yi bayan mun samu wannan fahimta na maɓuɓɓugar doka a najeriya wannan ina faɗa ne a dunkule tunda wannan shirin ba zai ba mu damar komai kasance mun bi shi ɗaya bayan ɗaya ba a'a muna ƙoƙari ne don dai a samu fahimta a dunkule inda abubuwan suke insha Allahu bayan mun ji maɓuɓɓugar dokoki a ƙasar Najeriya abin da zai biyo baya insha Allahu to za mu ga menene hakikanin kuma dokokin da yau za mu iya cewa a cikin ƙasar najeriya suke tafi da al'amura a kotuna ne a cikin al'amura da ya shafi ƙasa baki ɗaya da tafi da kasa baki ɗaya in allah ya so za mu shigo a shi kansa tsarin mulki na ƙasa wato constitution mu dan taɓo wasu ɓangarori nasa da wasu abubuwa da suka shafi al'umma ɗin da zamantakewa insha Allah za mu shigo sannan mu ga su kansu dokokin majalisa ɗin da majalisar tarayya da majalisa misali ta jihohi da yadda abubuwa suke gudana wajen inda suke sanya dokoki sannan a hankali mu zo kuma mu samu sanayya dangane da kotuna na cikin wannan ƙasa da kuma kotuna ɗin yaya suke al'amuransu wannan kotun menene al'amuranta menene take aiwatarwa domin mu fito da hakikanin dan adam wanda yake rayuwa a cikin wannan gurare a cikin wannan ƙasa mu najeriya idan an yi masa wani abu idan wani abu na haƙoƙinsa yana so ya tabbatar da su domin a samu managarciyar zamantakewa to wace kotu ya kamata ya je wace doka ya kamata ya ainihin fahimci cewa ta bashi wannan dama ko kuma bata bashi dama akan kaza da kaza ba duk za mu yi wannan a dunkule domin a fahimci cewa zamantakewa bisa doka ita ce cikakkiyar rayuwa ita ce managarciyar rayuwa to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ci gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad madala bayan shirin zama dokokin zamantakewa yanzu kuma sai mu na karshe a daren na yau wato shirin nan na duniyarmu a yau ayi saurare lafiya duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin fashin baki a kansu har ma da jin mahangar masana a da Allah shirin namu zai dubi ne akan irin matakai na ƙarshe da shugaban ƙasar amurka mai barin gado donald trump yake ɗauka dangane da batutuwa da suka shafi siyasa ta amurka da kuma kasashen larabawa da kuma ƙasar iran a ɗaya ɓangaren inda za mu dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suka danganci wannan batu a cikin shirin namu da yardar Allah da fatan masu ware za a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. a daidai lokacin da mulkin shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ke kawo ƙarshe ya rika daukar wasu matakai na ban mamaki dangane da abin da ya shafi siyasar gwamnatinsa da kasashen larabawa da kuma kasar iran musamman daga cikin irin matakan da ya dauka baya ga kakaba takunkumi a kan iran da wasu bangarori da suke dangantaka da kasar ta iran a yankin gabas ta tsakiya ya kuma dauki wasu matakan a ɗaya bangaren domin kyautatawa waɗanda suka kulla alaka da isra'ila a cikin lokutan baya-bayan nan ɗaya daga cikin irin wannan matakai da ya dauka shine bayar da kyauta ta lambar girma ta kasar amurka ga sarkin kasar morocco muhammad na shida wanda ya ɗauki matakin kulla alaka da isra'ila a baya-bayan nan duk da irin matsin lamba da yake fuskanta daga al'ummomin ƙasarsa dangane da wannan batu inda ya kunnan uwar shigu da dukkanin kiraye-kirayen da al'ummomin ƙasar ta morocco suke yi dangane da ya guji kulla duk wata alaka da yahudawan isra'ila amma sarkin na morocco ya kulla wannan alaka domin daɗaɗawa donald trump da kuma sarakunan larabawa na yankin gabas ta tsakiya da kuma dukanta isra'ila donald trump ya bayar da wannan kyauta ta ban girma ga sarkin morocco inda ya bayyana shi da cewa shine mutum mafi jarunta wanda ya nuna tarjiya da kuma dagewa akan bin siyasar da ya ga ita ce maslaha ga kasarsa domin kyautata alakarsa da isra'ila da kuma kasar amurka donald trump ya bayyana sarkin na morocco a matsayin babban aboki ga kasar amurka a arewacin nahiyar afirka kamar yadda ya bayyana cewa kuma ya ta gagarumar rawa yankin gabas ta tsakiya jakadar kasar morocco a kasar amurka ce dai ta karbi wannan lambar yabo ta donald trump a madadin sarkin kasar ta morocco muhammad na shida to dangane da wannan batu na kulla alakar da sarkin kasar ta morocco ya yi da gwamnatin yahudawan isra'ila a baya bayan nan da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskacin siyasa musamman ma dai kasar morocco wadda ɗaya ce daga cikin mahimman kasashen musulmi da suke nahiyar afirka muna tare da dr el harun muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa dr bayan yi maka barka da zuwa dalilin marhabin a cikin wannan shiri a matsayinku na masana ya kuke kallon wannan mataki ita gwamnatin kasar morocco ta dauka menene babban abin da shi sarkin kasar ta morocco ke sanya cimmawa dangane da wannan mataki da ya dauka duk da cewa kowa san matsayinsa akan abubuwa da dama da suka shafi alaka da isra'ila da kuma batun kare muradun falasɗinawa a taruka na ƙasa da ƙasa daban-daban da yake bayyana matsayinsa ya kuke kallon wannan matakin na baya baya da ya ɗauka wato wannan mai da hulɗa tsakanin yahudin isra'ila da ƙasar morocco ba abin mamaki ba ne tunda ai dama akwai alaƙa ɓoyayya tuntuni tsakanin marokon da kuma su yahudawan to yanzu ne ake fitowa ake rusa fushin da larabawa suka yi a baya sakamakon yakin da aka yi na larabawa da su yahudawa kamar shekara talatin da suka wuce to yanzu ake ta fitowa ana kulla alakan ake buɗe ofisin jakadanci so lokacin boye ɓoye ya riga ya wuce kuma haka za a ci gaba ta wannan kulle-kullen ita saudi arabia ta zama kanwa uwar gami ta jawo wannan kasan ta sa kuma ita ma tana da alaka da yahudawa to ba gashi an ce sun yi taro da Netanyahu ba a ƙasan saudi arabia to dama suna da wannan alaƙa suna da wannan hulɗa kawai dai zai mata wahala ne ta fito farɗa ta ce ita ma ta buɗe ofishin jakadanci haka za ta yi ta tattaro ƙawayenta da shauran ƙasashen larabawa da ƙasashen musulmai tana sa su suna yin wannan shirye-shirye to duk dai manufan shine a dada dama yahudawa rai kuma yana da muhimmanci a fahimci cewa jam'iyyar democrat ko republican ba wani bambanci idan ya zo cin mutuncin al'ummar musulmi idan ya zo kare muradun yahudawa a duniya gaba daya a shirye suke ai kafin barack obama ya sauka akwai yarjejeniya da yi cewa za a rika ba yahudin isra'ila kudi ina ga kimanin dala biliyan 500 a tsawon shekaru goma akwai kudaden da ana ba su duk shekara wannan wata sabon yarjejeniya ne kuma da trump ya zo ai bai canza ba biden ma idan ya zo ba zai canza ba haka za a tafi kaga da republican da democrat din sun yi ittifaki wajen tallafa ma yahuda kuma biden ya yi bayani cewa bai tsammani zai canza abubuwan da trump ya tafi akai ba dangane da alakan america da yahudawa musamman abubuwa guda biyu abin da ya shafi ɗauke ofishin jakadanci da trump ya yi daga tel aviv ya kai birnin kudus biden ba zai canza wannan ba hakanan kuma gidajen da amerika ta ba yahudawa isra'ila dama su ci gaba da ginawa biden ba zai canza ba waɗannan gidajen da aka gina sun ginu kuma suna nan daren dam matsalan da ake ciki ya wuce duk yadda ake tunani da larabawa sun lalace kuma duniyar musulmi an lalace so yanzu dama duniya ta yahudawa ce to yana ƙara tabbata cewa tasu ce sai yadda suke so shine za a yi da suke so shine za a yi to bai ga batun kasar ta morocco ma donald trump ya bayyana kasashen haɗaɗɗe dolar larabawa da kuma bahrain a matsayin manyan amintattun kasashe na amurka yankin gabas ta tsakiya saboda abin da ya bayyana cewa irin tarjiya da kuma jarinta da suka nuna wajen kulla hulɗa da gwamnatin yahudawan isra'ila wanda a cewar donald trump wannan zai taimaka matuka wajen kare muradun amurka da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila a yankin gabas ta tsakiya wajen tunkarar manyan makiya na amurka da kuma isra'ila a yankin musamman ma iran da kungiyoyi irin su hezbollah da makamantansu baya ga haka kuma donald trump ɗin ya ɗauki wasu matakai na saka takunkumi a kan dukkanin bangarori da suke da alaka a yankin gabas ta tsakiya da kasar iran waɗanda suke da gagarumin tasiri wajen takawa amurka da isra'ila birki wajen cimma manufofinsu a wannan yanki ɗaya daga cikin irin waɗannan matakan shine saka takunkumi a kan falih fayyad babban kwamandan dakarun rundunar sa kai ta al'ummar ƙasar iraki hashidu sha'abi waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen fatattakar 'yan ta'addan da'ish a cikin ƙasar iraki wanda kuma ko shakka babu gwamnatin donald trump ta nuna matuƙar damuwa dangane da irin rawar da wannan rundunar ta hashidu sha'abi ta taka a ƙasar iraki wajen dawo da tsaro a ƙasar matakin sakawa fale fayyad takunkumi ya fuskanci kakkausan martani daga sassa daban-daban na kasar iraki daga cikin waɗanda suka mayar da kakkausan martani akan donald trump a kasar irakin kuwa har da shugaban kasar irakin barham saleh bayansa kuma akwai mustapha alkazimi prime minister kasar iraki gami da muhammad halbusi shugaban majalisar dokokin kasar da ma sauran bangarori na siyasa da ita kanta rundunar sojan kasar irakin inda suka bayyana matakin na donald trump da cewa ba abu ne da za taɓa alamun cewa da shi ba bayan ɗaukar wannan mataki ne wata kotu a ƙasar iraƙin ta bayar da sammacin kamo donald trump domin hukunta shi saboda munanan ayyukan yaƙi da ya aikata a kan ƙasar iraki daga ciki kuwa har da kisan gillan da ya yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun na hashidu shabi a ƙasar ta iraki a farkon shekara ta 2020 bayan nan kuma bangarorin siyasar kasar sun tabbatar da cewa wajibi ne a aiwatar da kudirin majalisar dokokin kasar iraki na tabbatar da cewa amurka ta fitar da dukkanin dakarunta daga kasar ta iraki bayan kuma wannan mataki amurka ta ɗauki wani matakin da daban shine sakawa kungiyar ansarullah ko kuma alhusi ta kasar yaman takunkumi tare da bayyana kungiyar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda shi ma wannan mataki na amurka ya fuskanci kakkausan martani daga bangarori daban-daban da hakan ya hada da majalisar ɗinkin duniya da su kansu 'yan siyasar ƙasar amurka gami da ƙungiyar tarayyar turai majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wannan mataki da cewa yana da matukar haɗari domin kuwa ƙungiyar ansarullah a ƙasar yaman bangare ne mai matukar mahimmanci ta fuskacin siyasa wanda yanzu haka ƙungiyar tana kula da bangare daban-daban a ƙasar yaman wanda miliyoyin mutane suke rayuwa a cikin waɗannan yankuna wanda kuma saka mata takunkumi da kuma saka ta a cikin ƙungiyar 'yan ta'adda zai kawo babban tsaiko da cikas wajen isar da agaji ga al'ummomin da suke buƙatar taimako a waɗannan yankuna kamar yadda ita ma ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana matakin da cewa na bankaura ne ba amfani da hankali wajen ɗaukarsa ba baya ga haka kuma mutumin da ake sa ran zai zama shugaban majalisar tsaro ta ƙasar amurka a gwamnatin joe biden wato jack sullivan ya bayyana cewa wannan mataki da donald trump ya ɗauka na saka ƙungiyar alhusi a cikin 'yan ta'adda ba abu ne da za a lamunta da shi ba domin kowa hakan zai jefa al'ummomin kasar yamma a cikin mawuyacin hali to sai a ɗaya bangaren gwamnatocin saudiya da haɗaɗɗe daular laraba su kuma a nasu bangaren sun yi lalle marhabin da nuna farin cikin su da ɗaukar wannan mataki to wasu daga cikin matakan da donald trump ya ɗauka sun shafi ƙasar iran ne kai tsaye inda ya saka wa wasu bangarorin takunkumi a cikin mako na ƙarshe da zai ban mulkin ƙasar amurka mafi muhimmanci daga ciki shine saka takunkumi akan hubbaran imam rata alaihi salam da ke birnin mashhad wanda ɗaya ne daga cikin wurare mafi mahimmanci na ziyara a ƙasar ta iran wanda a kowace rana yake samun dubun dubatar mutane da suke ziyara a wannan wuri inda aka bizne jikan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wanda wannan ya sa ɓangare daban-daban na addini a sassa daban-daban na duniya suke kallon wannan matakin da cewa ya wuce batu na siyasa mataki ne da yake nuna irin tsananin gaba da ƙeya ta donald trump ga addinin musulunci babbar manufar dukkanin waɗannan matakai a mahangar masana shine trump ya tabbatar da cewa ya biya bukatun yahudawan isra'ila a yankin gabas ta tsakiya tare da tabbatar da cewa ko da baya akan mulki abin da ya gina na karfafa isra'ila tare da mayar da ita ga garbado a yankin gabas ta tsakiya ya tabbata tare da tabbatar da cewa kuma ya mayar da kasar iran ƙasa saniyar ware mafi rauni a yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu wani lokacin da muke da shiya daga kawo jiki da dole ana ya kamata mu ja lazamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri daga tarayyar Najeriya a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu to amma da yake ma dan sauran lokaci ga tahir amin ya sake dawowa don ya tuso mana wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara yanzu kuma ga cikakkun labaran an yi wa karin 'yan sa-kai guda uku alluran gwajin rigakafin cutar corona ƙirar ƙasar iran a safiyar yau litinin majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto dr hamid husaini shugaban ɗakin bincike na jami'ar koyon aikin likita a nan birnin tehran yana cewa ya zuwa yanzu an yi wa mutane goma sha bakwai 'yan sa-kai alluran gwajin rigakafin cutar ta corona na ƙasar iran mai suna coviran barakat kuma a cikin wannan makon da muke ciki za a yi wa wasu ƙarin mutane hudu alluran gwajin To madalla masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Sai kuma hadidan Allah a gobe da safe inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen amma duk da haka kuna iya ci gaba da bibiyan mu a shafinmu na intanet wato www.hausatv1.ng to kafin gobe din a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka kuma kuka ji muryoyinsu a shirin namu na yanzu ni da na kasance da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh